أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga سبحانه وتعالى salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ƙara godewa Allah subhanahu wata'ala bisa ni'imar rayuwa da lafiya da dama da yake ba mu muke haɗuwa a wannan masallaci mai albarka a daidai wannan lokaci da muke ɗauke da azumi na Ramadan yau ma muna ɗauke da na ashirin da shida wanda ƙarƙari kwana hudu ya rage mana a cikin wannan wata mai albarka muna roƙon allah maɗaukakin sarki ke mana muwafaka da dacewa da kasancewa waɗanda za su rilarci abin da ya saura abin da muka yi kuma a baya na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya amsa mana idan ba mu manta ba muna nan dai cikin suratul araf wanda karatunmu ya kai mu ƙarshen aya ta ɗari da casa'in da takwas wanda Allah maɗaukakin sarki yake mana bayanin mummunan laifi da Allah bai so a yi a doron ƙasa shi ne haɗa shi da wani wajen bauta wanda wannan wani baya amfanar da mai bautar da komai kasancewar Allah maɗaukakin sarki shi ya yi ɗan adam yake azurta shi yake ciyar da shi yake shayar da shi yake masa komai amma saboda tushewar basira ta ɗan adam ya gamsu ya sassaƙi wani abu ko ya riƙi wani abu a matsayin wanda zai bauta wa saɓanin wannan da ya halicce shi ɗin shi ne Allah subhanahu wa ta'ala babu wauta da tafi wannan a ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabinsa sallallahu Alaihi wasallama da tabbatar wa da masu bautan gumakan nan cewa majibincinsa shine Allah maɗaukakin sarki wanda ya saukar da littafinsa Alkur'ani mai girma gare shi kuma shi yake jibintan al'amuran bayin Allah na gari waɗannan da ake riƙa kuma waɗanda koma bayan Allah ba sa amfanar da kansu bare ta amfanar da masu kiransu kuma sun kira su in an kirayi mutane su shiryu ko su bi ta farkin Allah subhanahu wata'ala saboda sun biye wa sarransu sun shaidan ya sauwala musu wannan abu shine daidai ba za su amsa kira ba kuma su waɗannan da ake bautan su ma an kiraye su ba sa ba, ga su da idanun an musu amma ba na gani ba to kuma haka ɗan adam idan basirarsa ta toshe duk hanyoyi da Allah ya bashi na ya gane abu mai kyau sai ka ga bai amfani da su ba su mata amfani ba kama daga ƙwaƙwalwarsa wacce ita ce daga nan maɓuɓɓugan gano alkhairi ko shari'a Allah ya bashi kwakwalwar ne dama don ya tantance ya hanyar da ta dace Allah ya sanar da shi ga hanya da tafiyar kabita amma ina idan ƙwaƙwalwar ta burkice musamman wajen cakuduwa da masu burkitattun kwakwalwar to sai kaga ta yin aiki idanu da ake gano abu da su sai su kasa ganowa kunnuwa da ake ji da su sai su kasa jin alkhairi Allah muna roƙonka ka kiyaye mana waɗannan abubuwa idan Allah ya kiyaye maka ƙwaƙwalwarka da jinka da ganinka Allah ya gama maka gata domin da su ne da ikon Allah subhanahu wata'ala za ka gane daidai ka kuma bi da su ne za ka bauɗe ka riƙa ganin kaman kana kan hanya alhali a bauɗe kake to duk wannan kuma sai da taufiƙin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma sauraron malamai masu ƙoƙarin gaya wa mutane gaskiya domin yanzu zamani ya zo musamman kafafen yada labarai kafafen yada sada zumunta musamman facebook a cikinsu wanda gama gari sun fi shiga ciki kowa da kowa na ciki gara sauran wani lokaci za ka iya samu ba kowa ma ya san su ko yake iya sarrafa su ba amma dai facebook ya fi zama common a kan kowa kuma wanda yanzu ka samu wasa ta kudo tarkace barkatai da da'awa da sunan da'awar addini wani wallahi in ka ji yana magana sai ka rasa ya aka yi ma ya samu dama har yake iya furta magana ya furta ta da bakinsa ma bai kamata a ci ya wannan hanyoyi ga sunan yanzu ko mu ce malamai ko malin malin suna nan da yawa kowa da irin tarkacen da yake ɗebowa ya gaya wa mutane kuma zai ce a fahimtarsa wallahi baka da wata fahimta yanzu a addini face abin da magabata suka fahimce shi daga bakin magabatansu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk wani abu da zaka faɗa game da alkur'ani ko hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai an tuhume ka daga ina ka samu domin shi addinin nan yana da chain yana da tsani da ake haurawa har ga Allah da manzansa shi yasa malaman hadisi suke cewa laulat sanadu da qala man sha'a ma sha'a ba dan sanadi ba wana in ka kawo abu daga waye sai waye sai waye har rasulullah to da kowa ya faɗi abin da ya ga dama kowa zai yanko magana ya maka ya ce ta annabi amma aka samu malamai da suke tantance gaskiyar zancen da annabi ya faɗa da ƙarerayin da aka jingina masa kuma da Allah maɗaukakin sarki ce na nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la'afizun mu muka saukar da Alƙur'ani mu zamu kiyaye shi malaman suka ce ba ƙur'ani kadai ba har hadisan wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah maɗaukakin sarki yana ba su kariya domin su ne bayanan Alƙur'ani, da su ne zaka gane Alƙur'ani. Allah da ya ce wa anzalna ilayka zikira litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim mun saukar maka da alkur'ani ne don ka yi wa mutane bayanin abin da aka saukar musu ɗin to bayanan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama su ma wahayi ne da Allah yake mata bayanin alkur'ani shi ma wa mutane tunda Allah ya ce wa ma tsiƙo anil hawa in huwa illa wahyun yuha shi ma fa baya faɗan sarransa game da addini wahayi ake masa yake faɗa to yanzu an kawo wani zamani da muke saboda lalacewa da da'awar zurfin ilimi hatta kai ga yanzu ana ƙoƙarin raba ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama can kuma akwai waɗannan masu rara gefe su suka biyo ta fagen cin mutuncin sahabbansa da ƙaryata su da jingina musu ha'inci da sauransu Allah ya sauka to yanzu kuma an bullo da wani abu kuma tuwai saboda faɗaɗan ilmi <coughs> an gano cewa hanyoyin da hadisan manzo suka zo sallallahu alaihi wasallama dukkansu babu garanti sai 'yan sai 'yan tsiraru to tunda babu garanti ma'ana kenan addinin naka ma kai ma kana yin sa ba garanti idan kana shakku kenan a jefa baka shakku daga nan a raba ka da Allah kuma duka da sunan addini to Allah madaukakin sarki ya kare mu shi yasa sai ka samu mutane yanzu abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su duniyar ilimi duniyar ahlus sunna suka yadda da shi to yanzu yanzu mutum ya fito ƙarara yana faɗa da su saboda ne saboda an jefa masa damuwa a hadisan da yake ɗaukan addini daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa wanda bai da ido a addini sosai ba bai yi karatun addini ba to wallahi ba kowane tarkace zai gani ya bude ya saurara ba ma kama sauraron ma damuwa ce don a wannan sauraron ma wallahi aka yi sake wata gubar da za ka ɗauka daga gun shi kenan in ba sa'a ba ka zame kenan har abada Allah ya sauka domin da zamewa da shiriya wallahi kamar kiftawar ido wani sai a daɗe ana wa'azi wallahi ba zai ba zai gani Allah zai kawo mai ganewan ba a lokaci sai ka ga wani lokaci kankani wani ɗan abu ƙarami an yi bayaninsa sai kawai ka ga Allah ya shirye mutum da wannan za ka gane wallahu ya hadi man ya sha ila siratul mustaqim Allah shi ke shirye da wanda ya ga dama ba wayanka ba ba dabararka Allah ka dawwamar da mu ala siratul mustaqim haka kuma bata shi ma wallahi kana kan gaskiyar kana tutiyar kai ahalin sunna ne da meme wallahi sai ka ga wata guguwa ta zo yar kankanwa in ba sa'a ba ta kwashe ka ke kuma dama al'ibratu bil khawatim abin lura fa shine da me na cika ba da ya na rayuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake roƙon Allah kyakkyawan ƙarshe Allahumma ahdi aqibatana fil umuri kulliha Allah ka kyautata ƙarshen mu a komai Ka ga kenan komai ƙarshen ake so yaya ƙarshen ya kasance shine abin da Bahaushe yake cewa da kyar na tsira yafi da kyar aka kama ni wana duk faɗi tashinka in dai ka tsira an gama wannan wahalhalun da ka sha kafin ka tsiran ya zama labari amma an riga an kama kafa to ba mu ganin cewa ai da ƙyar ka kama ina dai ka kamu don haka wallahi mu shiga taitayi mu mu yi ƙoƙari mu rika sanin a ina za mu ɗau addininmu kuma mu tsaya mu fahimci waye yake ƙoƙarin sanmu da tsira waye shi burinsa a san shi kawai ya ɗebo yayyame ya zo da su ya yi ta yi burinsa kawai ya shahara a san shi a riƙa littafa shi cikin malamai to Allah ya kare mu daga hubbi shura da san a san mu. hubbi shura ne sai kai ka ga abin da aka san shi ka zo kana faɗa a kansa don kawai a jika shi ne ma'anin khalif tu'raf ka saba dan a san ka Allah ya samu dace Allah ka yi mana dace abin ya saura a cikin wannan karatu namu bayi da yawa cikin wannan musamman wannan sura suratul a'raf to la'alla yau mun yi karatu ba zai wuce gobe ba za mu je ƙarshenta don har Allah ya sa mun je ƙarshen to muna iya haƙuri da abin da ya saura dama rufe karatun ba zai wuce juma'a ba in kuma ya wuce juma'a dai ba zai wuce asabar idan har mun gama suratul araf nan to ba amfanin mu buɗe wata sabuwar sura saboda ba za mu yi ko da kwatanta ba ma ramadan ɗin zai ƙare sai muke ganin ya kamata a ce mun gama araf mu rufe wannan tafsiri na bana a cikin watan ramadan Allah maɗaukacin sarki ya samu dace ayar da Allah yake magana a kai a yau aya ta 199 da khudhil afwa wa'mur bil 'urf na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين نعم. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم الله سبحانه وتعالى يكي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahiliyin kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama yana da'awa yana kiran yana kiran su zuwa tafarkin Allah subhanahu wata'ala da ƙoƙarin fidda su daga dubun kafirci zuwa hasken imani to duk lokacin da za ka yi da'awa to ka sani cewa za ka fuskanci mutane daban-daban wani zai maka wauta wani zai karɓa hannu biyu-biyu, wani sai ka ɗau lokaci da shi kana lallamunta da sauransu sai Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama kuzila afu ka zama mai yin afuwa mana duk lokacin da dama ta samu aka yi maka laifi aka ƙi karɓa dangane da ɗabi'un mutane suka mayar maka da kyakkyawan da kake kiransu zuwa gare shi suka mayar maka da mummuna bana suka aikata maka abin da bai dace ba to ka riƙa yi musu afuwa ko ka riƙa yi musu afuwa ka riƙa musu yafiya wasu malaman suka ce a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa madina ya samu shauka da ƙarfi da jama'a ya dawo ya yi fatu makka ya kwace garin makka da izinin Allah subhanahu wata'ala ya samu dama a kan kafiran makka da suka kuntata masa suka cutar da shi fiye da shekaru goma a fagen da'awa sai Allah yake karkarama da mummuna irin abin da suka maka mummuna kai ka musu afwa shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi fatu Makka aka yi dawafi aka rusa gumaka kuraisha suka tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu da karfin sa ba shiri suka dinga guduwa suna hawa kan duwatsu don garin maka akwai duwatsu manya-manya suka tsaya suna suka yi tsuru sun tabbata wannan karan fa ba za ta musu daɗi ba kuma Allah ya bai wa annabi dama garin maka yana da hurumi da Allah ya hana fada a ciki ya hana yaƙi kai hatta tsintuwa an hana yi a garin maka sai wanda zai yi cikiya amma ba haka ba ba a so ko tsuntuwa ka yi a garin maka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya halatta mu ya bani izini in ina so in yaki Qurayshawan da suka cutar da ni tsawon shekaru goma har na gudu na bar gari to Allah ya ban dama in yake su amma annabi bai yake su ba da ya gaga sunan sun yi dafifi sun yi tsuru suna jira su zaga wani irin sakamako zai biyo baya tun da yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu shauta da ƙarfi sai ya ɗaga kai ya tambaye su ya ce ma za ta zunnuna an ni fa'irun bikin yau me kuke tsammanin zan muku yau gashi dai ta ta dawo hannuna garin makkan ya dawo hannun musulmai yanzu me kuke tsammani a lokacin kuma suka tuno karamcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gaskiyarsa da alherinsa suka ce anta karim ibnu karim la tujazi sayyi'a bi sayyi'a suka ce kai dan kai ne karamci ne ka fito daga gidan karamci a sanin mu da kai baka rama mummuna da mummuna sai ce in hagu wa an tumutulaka yabfirullahu lana wala sai ce kuje kowa ya je an yafi masa Allah ya gafarta mana ga baki ɗaya malamai suka ce to a nan gun Allah ya ce masa khuzil afu waɗannan da suka maka rashin mutunci tsawon shekaru goma to ka yi musu afuwa wa'mur bil'urf kuma kuma yi umurni da abu mai kyau al'amru bil kenan wanda shi ne ginshikin abin da ya ba mu khairiyya da Allah yake kuntum khaira umma me ya bamu wannan matsayin yace ta'muruna bil ma'ruf wa hauna 'anil kuma idan muka daina to za mu shiga cikin damuwa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lahum annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko ku rika umurni da abu mai kyau kuna hana mumuna? domin dama ɗabi'a abu ne mutalazi ma'ana in har za ta yi umarni da abu mai kyau to a ka'ida sai ka hana mummuna kuma domin hana mummunan yana daga cikin amru bil ma'ruf jito ko ku rika yi ko kuma ku ƙi Allah kuma ya shugabantar da mutanen banzanku a akan kuma mutanen kirkin ku su koma su masallaci su ta addu'a annabi ya ce fala ta jabula ba za a amsa ba saboda abin da yake kanku na wajibi ba ku yi ba to Allah ya umurci annabinsa cewa wa'amur bil urf sannan wa a'rid anil jahiliyin ka da jahilai wanda duk yazo maka da wauta karka masa wauta irin tashi a wani wajen Allah ya ce idfa billati hiya ahsan karama da abin da yake mai kyau fa idhan ladhi bainaka wa bainahu adawa in har kana yin abu mai kyau hatta wanda yake gaba da kai wata rana zai zo ya zama mai ka annahu waliyun hamid zai zama maka kamar wani majibinci masoyi saboda ne saboda yayi wautar ta mata mai kyau yayi wautar ta mata mai kyau to in dai yana nan da zuciyar dan adam to da kansa zai yi wa kansa fada cewa kai mutumin nan da ya kamata in kyale shi haka karshe ma ya zama masoyin da zai rika ba ka kariya sai Allah madaukakin sarki ya ce imma yanzu yanzaghannaka minash shaitani nazghur kana kokarin yin hakan to shedan kuma zai zo maka shi kuma shedan bai so a daidaita Kullum so yake ita gaba kullun so yake a kasa samun daidaituwa tsakanin masu laifi da wanda ake wa laifi tsakanin mutanen kirki da na banza in kowa zai zama nagari to ina zai samu To Allah ya ce in shaidan ne kuma ya zo maka to fasta'iz billah ka nemi tsari da Allah daga sharrinsa innahu sami'un alim domin shi Allah mai ji ne ga wautan mai wauta masani ne ga wautar mai mauta duka wannan aya na afwa Wa bil urf wa a'rid 'anil jahilin haka annabi yayi aiki da ita wajen zamantakewarsa da mutane haka sayyidina abubakar haka sayyidina umar a shugabannin da suka shugabanci al'umma bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi yasa wata rana sayyidina Umar radiyallahu anhu wani mutum ya zo ya masa wauta wautar da ta sa hankalin sai tashi kuma shi sayyidina Umar baya wasa musamman a al'amarin da ya shafi addini shi yasa wata rana da wannan mutum ya masa wauta wautar kuma ta shafi harkar ganima kasan ɗan adam da kwaɗayin abun duniya an ji an yi yaƙi an samu ganima an zo an rarraba sai tinkari sai na umar radiyallahu anhu yake cewa baka ba mu haƙƙinmu da ya cancance mu ba kuma baka mana hukunci da adalci ba sai na umar wanda ba abin da yake ɗaga masa hankali irin talakawansa a ce sun yi complain ba a musu adalci ba shi sa yake cewa wallahi ba abin da yake daga masa hankali irin a ce yau ya gana da ubangiji subhanahu wa ta'ala akan wata dabba da ta mutu da yunwa a mulkinsa ba faɗan adam ba fa dabba ma yana tsoron ya haɗu da Allah yau mulkiyama a ce wannan dabbar yunwa ce ta kashe ta a mulkinka balle ɗan adam Me wannan taka tsantsan ɗin kuma shi aka zo ake cewa baka yi adalci ba ya fahimci wannan yana daga cikin irin ajerun mutane wanda ba su da aikin yi sai nemo fitina ya zara sai ya ɗaga mata yana ɗagawa don ya tare shi sai wani daga cikin sahabbai yake ce masa ya amiral mu'mini inna Allah ta'ala qala li nabiyhi khudh al-afwa wa'mur bil 'urf wa 'anil jahilin wa inna hadha la al-jahilin yace ya amiral mu'mini Allah yin abin da ya ga wa annabinsa ba sallallahu alaihi wa sallama yace ka yin afwa ka riƙa umarni da abu mai kyau kuma ka kau da kai da wautan mai wauta sai ce to wannan yana daga cikin masu wauta me zai sa ba za ka kau da kai daga wautarsa ba ka mai da hankalinka kan abin da zai amfani al'umma nan take sai na umar ya ji kamar an fara masa ruwa ya mai da takobin nasa ya juya ya rabu da shi shi ne ake masa kirari da waƙafan inda ayatillah mai tsayuwa ne a daidai inda aka karanta masa ayar Allah ya fahimci lallai lallai haka al'amarin yake saboda haka wannan ayar tana umarni dangane da ‘yan adam da ake mu'amalantarsu amma shi ɗan da ba za ka iya ganinsa ba ma sai dai ya rika zuwa maka da wasu wasi da sauransu to in ya kawo maka wata fusga da za ta raba ka da Allah ta jefa ka cikin fishin Allah to ka nemi tsari da Allah daga sharrinsa sai ka yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim shi sa wata rana <coughs> annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wasu mutane biyu suna faɗa ɗaya jijiye wuyansa ta tashi yana ta bala'i yana surutu irin mutane masu faɗan nan ka ji mutum yana cewa kai ka san ni waye kuwa to zan nuna ma matsayina bayan shi ɗin ba komai bane ɗan adam gaba ɗayansa ne ya shi Allah ke na yi ka nefa min ma'in mahim alam na min ma'in mahim ban halicce ku daga ruwa wulakantacce ba wanda mutum an nuna masa shi a ƙasa aka ce ɗauko shi ta shi da hannu ba zai yi ba sai rika ƙyamarsa ba shi ne asalinka ba dai duk takamarka amma sai ka ji wani yana cewa kai ka san ni waye kuwa to zan nuna ma wani matsayi zai gane matsayi na ni waye wallahi kai ba komai bane kuma yin hakuri sai ka zo da matsayin naka ka kunyata iya makamin kenan da kake da shi sai ka zo da shi ka ga kuma wani ya fi a wannan matsayin kuma dole ka haƙura haƙurin da ba lada a wannan lokaci saboda haka idan mutum ya yi fishi ya tada jijiyar wuya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na san wani sinadari wani fahami da zan ba shi da ya zo kusa da ni in yi amfani da shi da ya ji wannan fushin ya rabu da shi sabai suka ce me shi kenan ya rasulullah kamar kenan su ma suna so su sani ko da fushi ya kama su me maganinsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ce a'udhu billahi minash shaitani rajim domin al-ghadabu minash shaitani ya rika neman tsari daga sharrin shedan domin shi fushi daga shedan ne yau wani idan yana fushi ka ce masa ina da maganin fushi ka zo zan baka in ya zo kace mai ka rika yin a'udu billahi na shaifa da mafi sai ya ma ya yi tsaki tukuna kafin ya juya ke yana ɗauka wani abu ne ma za ka gaya mu saboda ne saboda mu muna raina abin da shi ne dahin kuma in ya fai sauƙi mun fi ganin su bayi da kima shi sa sai ga malaman banza masu ci da addini sun mai da harkar addu'a wata aba mai wa'ala saboda an gaya mai sauƙin kana gabata ci sai a haɗo wasu turkulle daban-daban a ce je ka ita yi ta ce ai ba za ka iya bai ce sai ka ba da kudi a ba yara ta yi kawo wani abu a ba yara kaga ka zama shago ke ka sau Allah kuma ka rasa duniya dan abin da ka tara duk arawa ka da shi wasu Allah ya ga dama bukatar ta biya Allah ya kare mu a gaba kuma sai Allah ya ce innal ladina taqaw innal ladina taqaw idza massahum qa'idun من الشيطان تذكروا تذكروا فإذا Allah maɗaukakin sarki ya ce, Innan na zina ƙau lallai waɗannan da suka ji tsoron Allah, suka wuta farkin Allah subhanahu wa ta'ala, iza matsahun ta'ifun minan shaifan, idan wasu ɓangare na shaiɗan suka zo suka yayime su ko suka raɓe su, ashe ka gane don kana mai tsoron Allah shi ɗan karkarzaci wai zai barka balma ya fi ƙoƙarin ya gama da kai domin me domin kai ɗin ka masa fintinkau yana baƙin cikin a ce yau kafin ƙarfinsa shi sa imamu ahmad a cikin tarihinta ya tabbata cewa lokacin da ya yi wani rashin lafiya ana ganin kamar ya kai gargara ɗansa ya zo yana ƙoƙarin gaya masa kalmar shahada don yi ta zama asiru kalamihi inda annabi ya ce man kana asiru kalamiyi la illallah da kanar jami duk wanda ƙarshen maganarsa ita ce la ilaha illallah to wannan ɗan aljanna ne shi sa kuma ba mai baka daman iya faɗan la'ilaha illan ɗin sai Allah duk yadda aka taru a kanta ana gaya maka ita wallahi in ba ka cikin ‘yan aljanna ba za ka iya faɗa haka za a haƙura a zararen ba ka iya cewa la'ilaha illan ɗin ba Allah ka mana dace da iya furta ta a ƙarshen rayuwa Abdullahi yana gaya wa babansa imamu ahmad ka ce la ilaha illallah baban yana ce masa ba yanzu ba tukuna ba yanzu ba har yanzu dai sai nan gaba ha wannan lamari ya ɗaga wa ɗansa hankali ga babansa ya ƙarar da rayuwarsa wajen yi wa Allah hidima kuma ga mutuwa ta zo kuma ana ya ce la ilaha illallah yana cewa ba yanzu ba to sai Allah bai kaddari mutuwar a lokacin ba la'alla kuma dan wani darasi da Allah yake so ya tabbatar wa duniya wata rana sai ɗan ya dawo ya ce ya baba ni ko lokacin da kai wani rashin lafiya har ka faɗi ka suma na zo ina laƙana maka la'ilaha illallah kana cewa ba yanzu ba abin ya ɗaga mun hankali ban gane ne ake nufi da wannan ba ta kuma zato da jama'a suke maka na kasancewa bawan Allah na gari sai yi murmushi ya ce ya kai abdallah lokacin da nake kwance kake wannan maganganu ban ma san da kai abu ba shekan ne ya zo kusa da ni a lokacin yake lallami na da cewa ya kai ahmad kada gare ni na yi na yi in kau da kai daga turbar Allah abin ya gagara gashi an za ka mutu Kafin ƙarfi na shi ne nake ce masa har yanzu dai kai kana magana in ce la'ila ila shi yana wannan magana ni kuma ina ba shi amsa da cewa har yanzu mana har sai raina ya fita ina mai gudunka ya kai shi ɗan ya zama na mutu ba kai nasara a kaina ba to shine na san na tsira na fita daga makircinta don haka shi ɗan bai barin mutum da haka waɗanda suke da tsoron Allah to shi ɗan bai barinsu kuma idan ya matso ta zakaru Allah yana ba su dama yana ba su dawowa cikin hayyacinsu su tuna cewa wannan shi dan ne kuma Allah ya gaya mana inna shaitana lakum aduwwun fattasiluhu aduwwa shi ɗan fa maƙiyinku ne ku shi maki idan sun tuna fa izahum mufsirun to ka ga Allah madaukakin sarki ya nusar da su hanya madaidaiciya ya sa sun gane shi dan ne sun kuma yi kokarin aurace masa sai Allah yake وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون وإخوانهم ‘yan uwansu, ‘yan uwansuwa, ‘yan uwan shaiɗan, mana kenan lalatattun mutane, su ne ‘yan uwan shaiɗan. Duk wanda ya bi tafarkin shaiɗan ya zama ɗan uwan shaiɗan. Duk wanda ya rabu da Allah shaiɗan zai zo, ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب duk wanda ya rabu da Allah to Allah zai maƙala masa shiɗan ya zama tight friend ɗinsa shine qarin aboki na kudda kud Allah ya raba mu da zamowa shedan abokinmu to 'yan uwan shedan ya muddunahum fil ghayb su shaidanun suna daɗa ingiza su zuwa hanyar bata mana shaidan da ya ganka a hanyar da bata dace ba sai ƙara tun kuɗa ka ciki sun la ya suru ma'ana su waɗannan mutanen <coughs> ba za su yi sakaci ba wajen dilmiya cikin wannan mugunar hanya wasu malamai suka ce a'a su shaidanin dai la yaqsurun ay la ba sa daga kafa wai dan sun ga ka tangance ka lalace ka bi su sai su ce rabu da shi ya riga ya tabi a'a suna nan suna bibiyar mutumin da ya bata ko yana so ya dawo sai su dada ingiza shi ko yana so ya dawo sai su dada ingiza shi shi sa Allah yake faɗa a wani wajen alam tara anna arsalna shayatin 'ala alkafirina ta ta'uzzuhum azza shin baka ganin ne mun tura wa kafirai shedan kafiran da Allah ya san 'yan wuta ne to ya daɗa turo musu shedanu ko da suna so su gyaru sai ka ga suna daɗa ingiza su suna jinjina musu suna ƙara cuso musu da shubuha da rudani don me don su ga cewa lallai lallai sun gama da su Allah maɗaukacin sarki ya hana mu bin shaidan ya samu yaƙe shi ya samu shi abokin gaba kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya gaya mana cewa abokin gabanmu ne mu kuma rike shi abokin gaba don me ina ma yadda hisbahu li kunu min ashabi sa'id burinsa mabiyansa su zama 'yan wuta da Allah ya tsine masa ya to a ba shi dama ba dan kome ba idan ya ɗebi abokan tafiya to Allah ka sa ba ma ciki samu da sa'aya a nan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu muna ganin in Allah ya nufa za mu rufe goban za mu rufe idan kuma bai yiwu ba za mu iya kai shi juma'a Allah maɗaukakin sarki a kowane dama ka mu. to Allah ka sa ta mana kyau ƙarshen ya zama mai kyau idan ƙarshen ya yi kyau to mun riga mun jefa mun tafi Allah ka taimake mu da taimakonka abinda muka yi mai kyau Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما نافعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن دعاء لا يسمع ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Thank you.